ku ne domin bala'i kuke aifo wa mutane bala'i kuke aifo mutane na san ba za mu yi jayayya da kai ba in na ce maka wanda ya haifo shakkau ya haifo wa najeriya bala'i na san ba za mu yi musu da kai ba na san kuma za ka yadda cewa za ka yadda da ni in na ce maka da za a ce nan gaba za a haifi iransu masu bindigogin nan da suka hana najeriya zaman lafiya da za a baka shawara da a haife su da a tsayar da aihuwar iyayensu daga yau wanne za ka zaɓa mana ne a tsayar da aihuwar iyayensu daga yau so da ka kenan ba aihuwar kaɗai ake so ba domin ba girin girin ba kai dai ta yi mai ana so ne a haifu mutane masu amfani ana so a haifi mutane waɗanda za su kawo sauyi ana so a haifi mutane waɗanda ba za su zama wa mutane bala'i ba to dole namiji ya zama yana da, shiri kafin ya haifi 'ya'ya akan wa'yan irin 'ya'ya yake so ya haifa kuma ya sanya matarsa akan fahimtar cewa ni fa ga irin 'ya'yan da nake so in haifa to sannan kuma bayan an samu haka to kuma lallai ne ita wannan mata ta zama tana aiki domin tarbiyar tarbiyyar wa'annan 'ya'ya akwai mata da yawa waɗanda suka yi tarbiyyar ah, waɗanda suka zama malamai suka zama mutanen kirki al'imamu ahmad maraya ya tashi babarsa ce ta yi tarbiyyar shi har ya zama kana jin ana al'imamu ahmad haka nan yake al'amarin a tarbiyar al'imamu malik da tarbiyar al'imamu abu hanifa malamai da yawa da manyan mutane a duniya da dama iyayensu maza sun mutu amma iyayensu mata suka musu tarbiya wani abin mamaki shine wasu iyayen da Allah zai taimaki 'ya'yansu in an haife su da sai su mutu sai 'ya'yan su zama mutane saboda shi maraici ba matsala ba ne ragwantaka da rashin tarbiya su ne matsala annabi muhammad sallallahu alaihi sallama mahaifinsa ya mutu yana ciki mahaifiyarsa ta mutu yana ɗan shekara shida sai gashi ya zama mutum ashe kenan dole ne iyaye su ɗauki matsaya ta tarbiyya yau idan aka dubi arewacin najeriya ko ta wani bangare za a samu cewa akwai matsala ta tsaro amma menene ya jawo wannan matsala amma me ya jawo wannan matsalar rashin tarbiya duk inda muka taru sai ka gane akwai wannan alama akwai akwai element na wannan rashin tarbiyyar tattare da mu yan hayaniya ne mu yan ihu ne mu har aka zo ba mu damu da wannan ba har makami ya zo ya shiga hannun 'ya'yanmu mutane ba su sani ba cewa ka kirga min matsalar tsaro da muke fama da ita a arewacin najeriya a yau za ka samu manya-manya guda hudu boko haram 'yan bindiga 'yan garkuwa da mutane barayin shanu waɗannan na biyar ɗin shine rigima tsakanin masu wannan sana'ar ko waccan ko wannan ƙabila da waccan waɗannan abubuwa da muke gani mutane da dama ba su sani ba cewa kaɗan ne daga cikin manyan matsalolinmu waɗannan abubuwa da kake gani kaɗan ne manyan suna nan a cikin gari duk inda kake yawo a cikin garin kefi in ka je ka samu matasa 'yan shekara goma zuwa ishirin guda goma a wuri ɗaya a tsaye ko a zaune ka kalle su da kyau cikin nutsuwa ka kalle su da kyau za ka yadda da ni in na ce potential criminals ne palliatives da aka faffasa aka kwasa a ƙasar nan ya nuna maka wani irin matasa muke da su kaɗan ake jira kawai da haka muna zaune akan me time bomb ko mu tashi mu yi abin da ya kamata ko kuma idan matsalolin nan suka tashi fashewa za mu sha mamaki babbar maganar da nake so in karkare a kanta shine ba wai zama a wannan duniyar ba shi ne matsala ba kowace irin rayuwa ka ɗauko wa kanka kana da wurin zama a wannan duniyar amma me yasa ba za ka nemi wurin zama mai kyau ba a nan wannan duniyar da waccan ta gobe daka kana samun wurin zama mai kyau a wannan duniyar ne idan ka iya samar da gida wanda yake ba wargajajje ba haɗaɗɗen family iyali haɗaɗɗe kana da manufa ka ɗora matarka a kuna ɗora 'ya'yanku a kuna tafiya akai kai wannan shine manufar samar da iyali a musulunci ban san lokacin da aka ɗeba mun ba amma yanda idona yake nuna min kamar tsakaninmu da magriba babu nisa sosai don haka in ma akwai bukatan a ci gaba ko da tambayoyi ne ko wani abu in kuma za a kyale mu mu yi sallah mu wuce to koya dai aka tsara mun riga mun zo muna fatan allah ya mana albarka cikin zaman shi wannan gida muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da albarka cikinsa muna roƙon shi mai wannan gida Allah ya sa ya gama lafiya kun san ba aikin gwamnati ba ne ba matsala gamawa da aikin gwamnati lafiya shine babban abu muna fata Allah ya sa ya gama lafiya sannan ba gama aikin gwamnati lafiya ba ne matsala post-retirement life muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi smooth post-retirement life wacce tafi lokacin da yake aiki daɗi abin da yake samu Allah ya masa albarka Allah ya sa in ya bar aiki ya samu fiye da shi wayanda suke kusa da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafa zumunta tsakaninsu allah ya wa iyalansa albarka dukkan kunan kuna da bukatu allah ya biya mana muna roƙon allah baraka wa ta'ala masaukin nan da yake hannunsa kasan su ne masu wani irin masauki ko? wani masauki suke da shi to wannan masaukin dai kar Allah ya kai mu ciki kar Allah ya kai wa'anda muke kauna ciki eh masauki ne wanda yake na masu laifi da za su daina sai a rufe masaukin amma ba za su daina ba Allah ya shirye su Allah ya shirye mu gaba daya Allah ya zaunar da mu lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka nastaghfiruka wa natubu ilayk domin bala'i kuke aifo wa mutane bala'i kuke aifo wa mutane na san ba za mu yi jayayya da kai ba in na ce maka wanda ya haifo shakkau ya haifo wa najeriya bala'i na san ba za mu yi musu da kai ba na san kuma za ka yadda cewa za ka yadda da ni in na ce maka da za a ce nan gaba za a haifi iransu masu bindigogin nan da suka hana najeriya zaman lafiya da za a baka shawara da a haife su da a tsayar da aihuwar iyayensu daga yau wanne za ka zaɓa mana ne a tsayar da aihuwar iyayensu daga yau so da ka kenan ba aihuwar kaɗai ake so ba domin ba girin girin ba kai dai ta yi mai ana so ne a haifu mutane masu amfani ana so a haifi mutane waɗanda za su kawo sauyi ana so a haifi mutane waɗanda ba za su zama wa mutane bala'i ba to dole namiji ya zama yana da shiri kafin ya haifi 'ya'ya akan wa'yan irin 'ya'ya yake so ya haifa kuma ya sanya matarsa akan fahimtar cewa ni fa ga irin 'ya'yan da nake so in haifa to sannan kuma bayan an samu haka to kuma lallai ne ita wannan mata ta zama tana aiki domin tarbiyar wa'annan 'ya'ya akwai mata da yawa waɗanda suka yi tarbiyyar waɗanda suka zama malamai suka zama mutanen kirki al'imamu ahmad maraya ya tashi babarsa ce ta yi tarbiyyar shi har ya zama kana jin ana al'imamu ahmad haka ne yake al'amarin a tarbiyar al'imamu malik da tarbiyar al'imamu abu hanifa malamai da yawa da manyan mutane a duniya da dama iyayensu maza sun mutu amma iyayensu mata suka musu tarbiya wani abin mamaki shine wasu iyayen da Allah zai taimaki 'ya'yansu in an haife su da sai su mutu sai 'ya'yansu zama mutane saboda shi maraici ba matsala ba ne ragwantaka da rashin tarbiya su ne matsala annabi muhammad sallallahu alaihi sallama mahaifinsa ya mutu yana ciki mahaifiyarsa ta mutu yana ɗan shekara shida sai gashi ya zama mutum ashe kenan dole ne iyaye su ɗauki matsaya ta tarbiyya yau idan aka dubi arewacin najeriya ko ta wani ɓangare za a samu cewa akwai matsala ta tsaro amma menene ya jawo wannan matsala amma me ya jawo wannan matsalar rashin tarbiya duk inda muka taru sai ka gane akwai wannan alama akwai akwai element na wannan rashin tarbiyyar tattare da mu yan hayaniya ne mu yan ihu ne mu har aka zo ba mu damu da wannan ba har makami ya zo ya shiga hannun 'ya'yanmu mutane ba su sani ba cewa ka kirga mun matsalar tsaro da muke fama da ita a arewacin najeriya a yau za ka samu manya-manya guda hudu boko haram 'yan bindiga 'yan garkuwa da mutane barayin shanu waɗannan na biyar ɗin ne rigima tsakanin masu wannan sana'ar ko waccan ko wannan ƙabila da waccan waɗannan abubuwa da muke gani mutane da dama ba su sani ba cewa kaɗan ne daga cikin manyan matsalolinmu waɗannan abubuwa da kake gani kaɗan ne manyan suna nan a cikin gari duk inda kake yawo a cikin garin kefi in ka je ka samu matasa 'yan shekara goma zuwa ishirin guda goma a wuri ɗaya a tsaye ko a zaune ka kalle su da kyau cikin nutsuwa ka kalle su da kyau za ka yadda da ni in na ce potential criminals palliatives da aka faffasa aka kwasa a ƙasar nan ya nuna maka wani irin matasa muke da su kaɗan ake jira kawai da haka muna zaune a kan me time bomb ko mu tashi mu yi abin da ya kamata ko kuma idan matsalolin nan suka tashi fashewa za mu sha mamaki babbar magana da nake so in karkare a kanta shine ba wai zama a wannan duniyar ba shi ne matsala ba kowace irin rayuwa ka ɗauko wa kanka kana da wurin zama a wannan duniyar amma me yasa ba za ka nemi wurin zama mai kyau ba a nan wannan duniyar da waccan ta gobe daka kana samun wurin zama mai kyau a wannan duniyar ne idan ka iya samar da gida wanda yake ba wargajajje ba haɗaɗɗen family iyali haɗaɗɗe kana da manufa ka ɗora matarka a kai kuna ɗora 'ya'yanku a kai kuna tafiya akai kai wannan shine manufar samar da iyali a musulunci ban san lokacin da aka ɗeba mun ba amma yanda idona yake nuna min kamar tsakaninmu da magriba babu nisa sosai don haka in ma akwai bukatan a ci gaba ko da tambayoyi ne ko wani abu in kuma za a kyale mu mu yi sallah mu wuce to koya dai aka tsara mun riga mun zo muna fatan allah ya mana albarka cikin zaman shi wannan gida muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da albarka cikinsa muna roƙon shi mai wannan gida Allah ya sa ya gama lafiya kun san ba aikin gwamnati ba ne ba matsala gamawa da aikin gwamnatin lafiya shine babban abu muna fata Allah ya sa ya gama lafiya sannan ba gama aikin gwamnati lafiya ba ne matsala post-retirement life muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi smooth post-retirement life wacce tafi lokacin da yake aiki daɗi abin da yake samu Allah ya masa albarka Allah ya sa in ya bar aiki ya samu fiye da shi wayanda suke kusa da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafa zumunta tsakaninsu allah ya wa iyalansa albarka dukkan kunan kuna da bukatu allah ya biya mana muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala masaukin nan da yake hannunsa kasan su ne masu wani irin masauki ko? wani masauki suke da shi to wannan masaukin dai kar Allah ya kai mu ciki kar Allah ya kai inda muke kauna ciki eh masauki ne wanda yake na masu laifi da za su daina sai a rufe masaukin amma ba za su daina ba Allah ya shirye su Allah ya shirye mu gaba daya Allah ya zaunar da mu lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka nastaghfiruka wa natubu ilayk